mu da yanzu wani abin da muke so gwamnati dan Allah dan annabi ta tausaya mu talakawa rukun ɗaya mu kaɗai ya ishe mu ta taimaka mu wannan haraji wa'annan masu kuɗi da manyan ma'aikata na gwamnati su a musu su biya ba laifi ba ne amma mu dan Allah dan annabi a tausaya mu musamman ma mata duk yawancin rikon marayu muke sai mun nemo mu ci har kullum dan Allah dan alhu na neman taimako ita doka wani ai kun ji tun da hori na ce muku doka ce mai rikitarwa kenan wani abu ne ake so a kawo na wani guri can daban a jarraba su a nan kasar amma ga gurin nan zamu ce kuma muna jiran mu ga su wakilan talakawa daga majalisar dokoki mu ga irin rawar da za su taka a'a kirarin da ake musu na su dama je kana yi ka ne na amsar sata ne za su daga hannu su ce sun bi kuma in ya so mu mu su daga baya shi tattalin arziki ai ba doka ba take tabbatar da shi a'a adalci adalci ga 'yan ƙasa shi yake ka ƙarfin tattalin arziki muddin shugabanni suna adalci to tattalin arziki zai karfafa gaskiya ni ban yaraba da wannan sakan gado damin allah ne madaukakin sarki shine ya ya ya rabon gado ga dokoki na musulunci ga mazan Allah duka abin da ya ce kenan don wannan abubuwa ne wannan su duk gwamnati ce wanda duk indiya abu wanda zai shigo mata su boruwansu da magana Allah ya ce manzan Allah ya ce kurin abin da kuɗi zai shigo musu shine kurum gurinsu amma mu mu raba da wannan abun a matsayina na talaka wannan abu ne wanda hankali bai kamata bai doka tunda menene duka wancan gwamnatin da duka aka yi ba su kawo ba wannan ba su ce ba za su yi aiki da wannan dokar sai yanzu doka tsoho doka ba a taɓo ta ba sun ji tsoron taɓa ta sai kai yanzu zaka kawo zancanta a talaka dama bai shi ba daɗi balle yanzu a ce a ga wani abu kuma wanda za a ƙara ɗora mai tunda haraji ne kama za a ƙara ɗora ma talaka shi ko dama cikin wuya ce ki a wuya ce ki wannan abu da gwamnati ya dauko gaskiya tausaya ma talaka kullum a ɗora mu wani a ɗora mu wani mun rasa kan mu kan digin mu Yo haraji ne. Yo haraji haka ake haraji. Eh, tun da aka yi duniya mun sa haraji in a shekara ana zawa hmm. a yi ba Bari unguwa ku a ce kuɗin karo ɗari uku ko. Yo wannan mun san da shi amma haraji kai ya yi yawa. Yi mana. Shi zancen rabin gado Allah subhanahu wa ta'ala da ya ya riga ya raba shi a cikin Qur'ani gaba ɗaya can yadda ake yi. Mamaci in ya mutu za a hudu. kuɗi na bashi wanda ake bin shi aje a biya ko a banki ne ko ba a banki ne ko a ina ne inda ya ci bashi dole wannan a biya wannan ba wata doka ba ce doka ce ta Allah da ya riga ya yi ta su babu wata doka da suke iya yi akan hakan akwai ta sauran haraji yau nan ne ma inda karin hallo wani wani takaicin ya ne za a yi a ce misali wai wanda duk yake da gida sai ya biya eh, haraji na gida da yake da wai harajin zaka biya sai aka sa a takardar Nijelak ne za a sa shi yanzu aka ce Nijelak ce za ta biya kuɗin eh, za ka biya kuɗin harajin wannan na gida to in kwantarkin na masallaci ne fa Kinan an ɗora ma masallaci haraji ko? Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar.